الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سلك سبيلهم واكتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد فاعلموا أيها الإخوة المسلمون أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال يا ايها الناس ان الغنى ليس عن كثره العرب ولكن الغنى غنى النفس وان الله عز وجل يؤتي عبده ما كتب له من الرزق واجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم رواه ابو يعلى فالصدق والأمانة من رأس مال التاجر في الدنيا والآخرة فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء صحيح أخرجه الترمذي واتقوا المحارم أيها الإخوة وإياكم والأيمان الكاذبة وعليكم بصدق الحديث وعن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون فقال عليه الصلاة والسلام يا معشر التجار فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه اهتماما اهتماما بما يقول لهم فقال عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام إن التجار يبعثون يوم القيامة تجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق صحيح أخرجه الترمذي وأخرج الإمام أحمد والطبراني بسند صحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة يا أيها المسلمين Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halitti aljan da dan adam don su bauta masa shi kadai ba tare da sanya masa abokin tarayya ba dan haka yake wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati matin ubangiji subhanahu wa ta'ala ya hore wa halitta dukkan abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasai ya musu dangin baiwa daga sama da dangin baiwa daga ƙasa subhanahu wa ta'ala kwallon rana da yake haskaka duniya farin wata da yake kore duhun dare manya-manyan jiragen ruwa da ke tafiya daga wannan gaba zuwa wancan gaba suna ɗauke da mutane da dangin kayan amfani na mutane ruwa da ubangiji ta'ala ya saukar daga sama a sanadiyarsa ya fitar da tsirrai da dangin kayan abinci abincinmu da na dambobinmu abinci da kayan marmari da kayan ban sha'awa ubangiji ta'ala yana suturce mutane da duhun dare don su samu natsuwa da hutu a cikinsa kamar yadda yake haskaka duniya da hasken asubahi don mutane su tafi neman abincinsu ubangiji ta'ala ya tabbatar da dan adam a ban kasa ya tsara masa tafarkin rayuwa daban-daban sana'o'i daban-daban nau'ikan hanyoyi na neman kuɗi daban-daban ubangiji ta'ala ya shiryar da kowace halitta zuwa ga abin da zai amfane ta a rayuwarta ta duniya da kuma abin da zai zama mata alkhairi a rayuwarta ta lahira Allah madaukaki yake Allahu allazi khalaqa samawati wal arda wa anzala minas sama'i ma'an shi Allah shine wanda ya halitta sammai da kasa ya saukar da ruwa daga sama fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum sannan ya fitar da tsirrai da dangin ababen da ke fitowa daga cikin kasa a sanadiyar shi wannan ruwa وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره يهولي مكو يهولي مكو jiragen ruwa manya da matsakaita da ƙanana don su yi zirga-zirga da ku akan tekuna da kuma kan gwalabe da fadamunku litajire fil bahri bi amri wa sakhkhara lakum al anhar ya hore muku koramu wa sakhkhara lakum ash-shamsa wal qamara da'ibain ya hore muku rana da wata wa sakhkhara lakum al-layla wan nahar ya hore muku dare ya hore muku yini subhanahu wa ta'ala domin duk ku huta a ƙarshe ce wa atakum min kulli ma ta'altumu ya ba ku dukkan dangin abin da kuka roki ba abin da kuka roka sawa'un bi lisanil hal da baki ko bi lisanil makan ɗabi'ar jikin ku ta nuna akwai bukatuwa zuwa ga wannan abin ko da a baki ba ku ce a bamu ba ba abin da kuka roka ba sai Allah madaukakin sarki ya ba ku wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inda za ku yi kokarin lissafa neman ubangiji ba za ku iya kiyaye su ba amma innal insana la zalumun kafa sai dai dan adam mai yawan zalunci ne butuli ne mai yawan kangarewa ubangiji ne baya izina da irin waɗannan ni'imomi da Allah subhanahu wa ta'ala ya baki ballantana yin amfani da su cikin abin da yake da'a ne da biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala ya'yan uwa musulmi sanin mu ne muna da matsalolai da yawa mu al'ummar musulmai amma kamar yadda na faɗa ina maimaitawa daga cikin matsalolin mu akwai manya-manyan matsaloli guda biyu waɗanda sun yaɗu a tsakankanin mu da juna matsala ta farko matsala ta rashin aikin yi zaman kashe wando zaman hira zaman ludo da karta zama na rashin sanin manufa ko ta duniya ko ta lahira wanda ya kaka gida a tsakankanin matasanmu a wani lokacin har da magidantanmu wannan matsala ce wadda kullum haɓaka take yi ba raguwa take yi ba domin haifayya da tsuwa take a tsakankanin mu da juna sannan kuma ilimi na ƙara yin rauni a cikin mu sannan kuma sakamakon hakan zaman kashe wando adadin masu fi na ƙara haɓaka a tsakankanin mu wannan matsala ce babba bai girma cikin matsaloli matsala ta biyu matsala ta barna da algusu da ha'in da rashin gaskiya a kowane bangare cikin bangarorin rayuwarmu ɗauki misali harkar kasuwa kaɗai ka ce za ka yi bayanin wani bangare na barnar da suke faruwa a ciki wanda dukkan mutane ko dai mutum ya zama ɗan kasuwa ko yana da buƙatar ɗan kasuwa a kowane 24 hours ko dai ka saya ko ka sayar a cikin rayuwarka ta duniya har take ko ɗan binne ko ɗan ƙauye dole akwai abin da ba ka da shi sai ka bukace shi a wajen wani dole akwai abin da wani zai bukace shi kai kuma a wajen ka dauki wannan bangare mai muhimmanci a cikin jama'a ka duba irin barnar da suke farko dai algusu ta kuɗa mai kyau da mara kyau a nemi gero lafiyayye a haɗa da gero lalatacce shinkafa mai kyau da mara kyau takin zamani da za a sayar wa talakawa a nemo yaki ko tsakoyi waɗanda sun yi kama da takin zamanin a garwaya su da juna buhu biyu na takin zamani a mai da shi buhu hudu talaka ya sarwa talaka dan uwansa lalataccen gero a hada da mai kyau a takuda a garwaya a sayar wani lokacin ma dawa ko masara ko shinkafa ko alkama ko dangin kayan abincin da manoman mu suke nomawa lokacin da za su kawo su daga kauye a hada suke masara da totuwarta da karmami da yaki da datti da ganye da leda da aka gama amfani da aka jefar da kwankwalati da murfin coca cola duk a haɗe a can mai kwano arba'in lokacin da ka juye za ka yi amfani da shi sai koma kwano talatin da biyu ko talatin da uku wannan wani abu ne wanda jama'a sun halatta shi masu sayar da aya suka ce in ka tashi sayan aya sai dai ka bude ka sake tacewa domin da yayin da kwayar da bayan gida da kashi da mutane suka yi a wajen da ake sawa a cikin bahun a zuwa sayarwa jama'a a cikin kasuwannin mu kowa yana kan ya zira ka duba yadda in kasuwanmu masu sayar da kaya na tufafi kowane irin nau'in tufafi kamfani zai fito da abu mai kima ko mai daraja sai wani dan kasuwa ya ga wannan abu ana sayar da shi naira dubu ɗaya ko naira dubu da ɗari biyar ko nawa makamancin haka sai ya tafi da wannan kyalle tana ko wata ƙasa daga cikin ƙasashen waje ya je ya yarjejeniya da su a rage nagarta da ingancin wannan yadin amma a ƙara kwantiti ɗin adadin ya ƙaru ya zo ya rinka sayar da shi ko ɗari biyar ko ɗari shida ko ɗari bakwai don ya kashe kasuwar waɗanda suka sayo nasu mai kwaliti sai ka sai abin gwanin ban sha'awa kamar shi ne mai kyau din a ganin ido amma sai ka wanke so ɗaya ko so biyu sai ga ya lalace kuma wannan mun halittawa kanmu shi a matsayin mu na musulmi duk ana dai ba wani abin amfani da za a je a sayo a waje wanda ɗan Najeriya ba zai je ya samu kamfanin ba ya ce a rage kwaliti ɗinsa amma a ƙara masa kwaliti kuma dukkan gwamnatoci sun zura ido kuma jama'a ba tsoron Allah ba kunya duk ana sayin wannan ya za a yi rayuwar sai albarka ka duba yadda mutane ke zuwa su yi odar shinkafa ko kayan abinci daga waje an rubuta kilo hamsin a jikin kowane buhu amma za a zo a zazzage shi a cikin suto a sake ɗura shi karo na biyu a mayar da kowane kilo hamsin ya koma kilo arba'in ko arba'in da biyar ko arba'in da uku kuma a kawo shi kasuwa a sayar kuma duk wannan fa muna ganin ya halatta mu ci gaba da yi gwamnati ta zura ido ba mai hana mutane su yi wannan ba mai hana yan kasuwa su yi wannan ya za ya ubangiji ta ala sanya albarka a cikin rayuwar mu mu duba inda ake koye kayan bukata na abinci kayan larurar rayuwa lokacin da suke tsananin tsada idan ma wani ya ga ana sayarwa sai ya ƙara sayewa dan abin ya ƙara tsada musifar ta karu kuma da an zuba jama'a ido suna aikata irin waɗannan barna wannan fa kaɗan ne daga cikin ayyuka na barna da ta'addanci da ake yi a wani bangare ɗaya cikin bangarori shine bangaren kasuwanci idan ta koma ta bangaren ma'aikatan gwamnati manyan jami'an gwamnati abin mamakin su zai karfe bakinsa idan ka koma wajen masu kowace shin sana'a da masu kira da masu rini da masu aikin famfo da wajen lantarki da gyaran mashin da gyaran mota makanikai da dukkan wata sana'a karama ko babba ha'incin da ke ciki zai ba ka mamaki hidimar da kai ka iya cewa jama'ar gaba ɗayan ta samu kanta a cikin wani bangare na barna sai dai waɗanda ubangiji ta'ala ya arzuta su da gyararren imani da kuma aiki na gari wanda yan kaɗan ne a cikin kowane kaso cikin ɗari na masu sana'o'i in za a yi kididdiga cikin kididdige masu gaskiyar masu rikon amanar marasa ha'intin yan kaɗan ne ka iya cewa gaba ɗayan mu kashi biyu ne kawai ko dai wanda yake zaune zaman kashe wando ba da aiki ga sunan da yawa ko kuma waɗanda suke da sana'a amma ha'inci da algusu da rashin gaskiya ya yi kaka gida a cikin sana'o'inmu shi kenan in ba yan kaɗan ba kamar yadda na faɗa waɗanda ubangiji ta'ala ya arzuta su da imani na gari wanda suke kokarin zare kansu daga cikin wannan barna da alhusu da ƙarya da ha'inci da yaudara da damfara wanda suke kaka gida a cikin halayyar ya'yan uwa musulmi kaso ne na hadisai guda biyu ina nufin kowane kaso ya kunshi wani adadi na hadisai wanda idan mun bi su za su gyara mana wannan matsalar na farko dai a musulunce ya kamata dan adam ya zanto yana da aikin yi yana da kwazo yana da himma baya da raina sana'a ko mai kankantarta ya iya farawa da karama kafin ya samu tsaka tsakiya ya iya yin tsaka tsakiya kafin ya samu ta kololuwarta amma baya cikin hankali ko lissafi ko sanin ya kamata in ce a karan fari sai na samu matsayi na karshen sama sana'a ta kololuwa ta san karshen sama in fara da wadda take hannu kafin in canza da wutarta nan da shekara sai ko biyu ko uku ko hudu wannan shine dace da shari'a kuma shine dace da hankali ubangiji ta ala yace huwa allazi ja'ala lakum al-ardha zalulan famdu fi manakibiha wa kulu min rizqi shi Allah shine shimfidan ya yi shimfida muku kasa ya hore ta a gare ku ku tafi cikin sasanninta ku ci daga arzikin sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an tambaye shi a cikin arziki wani arziki ya fi tsafta ya fi zama halal sai manzo Allah ya amala rajul bi yadihi wa kullu kasbin mabrur dukkan sana'ar da mutum zai da hannu ita ce arzikin da yafi kowanne ya zama dadi yafi zama da dada yafi warkuwa ya zama halal tsantsa idan mutum bai sa ha'inci a cikin ba dukkan sana'ar hannu gyaran wuta gyaran lantarki aikin famfo dinki na hannu ko na keke dukkan wani abu da zaka yi da hannunka manzo Allah ce shine mafi tsaftan arziki da dan adam zai samu kaga wannan zaburaswa ce wajen mutum ya nemi na kansa hadisi na sahihi imam al-hakim ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana a wani hadisin na Zubair bin al-Awwam Allah ya kare da a gare shi yace ɗaya daga cikin ku ya dauki igiyoyi ya tafi daji ya dauko itace ya dauro a gadan bayansa ya zo ya sayar domin ya kare kimar fuskarsa darajar fuskarsa bai kankanta gaban mutane wajen tsoro ba wajen roko ba wannan shi ya fi alkhairi a gare shi sama da yace zai roki mutane ta hanyar maula ko bara sawa'un mutanen sun bashi ko kuma sun hana shi wani hadisi imam al-bukhari ya roki shi wani hadisin da ka'ab ibn ujra Allah ta kare ta a gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana tare da sahabbai sai wani mutum ya zo ya wuce da alamar lafiyayyen jiki da karsashi da ƙarfi da ƙuruciya a tattare da shi sai sahabbai suka yi sha'awarsa da kuzarinsa da ƙarfin jikinsa suka ce ina ma wannan yana fakin jihadi don yaɗa kalmar Allah ai da musulunci ya samu karuwa ta fuskarsa sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kalli sahabbai yace da su fito wannan da yayi daga gida in ya fito domin ya je ya nemo na kansa ya ciyar da waɗansu ƙananan yara da Allah ya arzuta shi da su sawa'un nashi ko ƴaƴan riko to daidai yake da ya tafi jihadi din dan Allah idan ya fito daga gida da nufin ya nemo abin da zai ciyar da iyayensa guda biyu dattijai da suka gajiya su yi tafi nemo wa abinci ko ta ko sutura ko na magani to daidai yake da wanda ya tafi yaki din ya da kalmar Allah idan ya fito da nufin ya je ya nemi na kansa don ya kare kansa daga roƙon mutane ko tumasanci ko maula da fadanci to daidai yake da wanda ya fita yaki din ya da kalmar Allah haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa kaga waɗannan hadisai da dimbin hadisai masu yawa wanda suke shiga cikin ma'anarsu ai suna yaƙi da zaman kashe wando da zama na rashin sana'a da zama na rashin sanin manufa ko a duniya ko a lahira maza Allah ce amma idan ya fito dan riya idan ya fito dan alfahari idan ya fito dan wani abin da ba neman yardan ubangiji ba fa huwa fi sabilil shaytan to yana kan tabarkin shaytan kenan wannan hadisi na sahihi ma ku sabara ne ya rawaito shi da haka ya yan uwa musulmi wajibi mu tashi mu nemi na kanmu mu tsara kiman mu tsara mutuncin mu kar mu daina sana'a kar mu ga ta yi mana kaɗan kar mu ga cewa kaskanci ne musamman matasan mu wai yana so ya samu sana'a da zai rasa kurari da ita ya buga wani kati na toge na mara manufa ya faɗa adireshin sa a wani ofis din da babu titin ma a cikin garin amma ya rubuta a jiki da abin da yake so ya alfahari ne abin da ba gaske ba ƙarya ce da kwambo da kurari shine kawai abin da kuma ba shi muhimmanci sannan ya kamata in muna da sana'a mu ba da muhimmanci mu tashi tsaye kar mu zanto mun sanya wa kanmu ka'ida mara manufa wai shi baya fita sai karfe 11 ai wani baya fita sai lokacin azhar ai wani baya fita sai karfe 10 tare da cewa zai iya yiwa abokanan hulɗarsa suna neman shi to dukkan mutumin da baya fita sai 11 ko sai karfe 2 ko sai karfe kaza kan sai cuta kan sai wa hasara domin ba hadisi ya tabbata daga zakar ibn wada'a al-ghamidi Allah ya kare da gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allahumma barik li ummati fi bukuriha ya ubangiji ka sanya wa al'umma ta albarka a lokacin su na jijjifi ya Allah ka sanya albarka ga duk wanda ya sammako ga duk wanda ya asubanci ga duk wanda ya sammakon fita aiki sammakon fita ya bude shagonsa don sana'arsa sammakon ya tafi ofis dinsa sammakon ya tafi kasuwancinsa manzo Allah ya Allah ka sanya masa albarka sakar marwaci wannan hadisi ya ci gaba da cewa manzo Allah ya kasance idan zai tura runduna ta yaki ko karama ko babba yana tura ta da sassafe baya bari a ce sai an tsiyayi hausa suka ce da sassafe akan kama fara ma'ana a wannan lokaci na safe ubangiji da Allah ke rabon arziki ke rabon wannan addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ga dukkan wanda ya fado ya ci karo da ita a kofar gidansa ko a rumfarsa ko a kasuwarsa ko a ofisinsa amma ƙarya ta sa wai ba za mu fita ba sai goma sai sha ɗaya wani ma sai bayan azhar kuma da ya fito break ya tashi to wannan yiwa kai hasara fasar ibn wada'a babban attajiri ne da ya ji wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kasance kullum da sassafe yake tura ayarinsa zuwa kasuwa in za a tafi fatauci zuwa wani gari da sassafe za a tafi in za a tafi zuwa wata ƙasa da sassafe za a tafi sai ubangiji ta'ala ya haɓaka arzikinsa saboda dacewa da wannan addu'a ta manzon Allah ta auka a kansa wannan hadisi imam Abu Dawud ya rawaito shi kashi na biyu na hadisai ya yan uwa musulmi hadisan da suke hana ƙarya da algusu da dukkan wani hali na Allah wadai a kowane bangare cikin bangarorin rayuwa kasuwanci noma da sana'a da aikin gwamnati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Bukhari da Abu Hurairah ya rawaito daga gare yace ya'ti ala nas zamanun لا يبالي المرء ما أخذ من الحلال أم من الحرام wani zamani zai zo wa mutane jama'a ba sa kulawa ma da me zai faɗo hannunsu kin na halal ne ko na haram ne babu ruwansu su dai kawai abin da ya zo hannun ake kula da shi wannan hadisi imam bukhari ya rawaito shi kaga mu'jizar annabi za ta bar cikin wannan hadisi domin mun samu kama cikin wannan zamani na yanzu da ne ake cewa wa mutane suna yaki halal yaki haram yanzu kusan abin da mutane suke yaki haram yaki haram ba ma sa kiran halal din haramun suke wa kururuwa sado sun shirya mata mutane da ke cewa da kunyar duniya gara kunyar kiyama saboda jahiltar lahira saboda jahiltar addini saboda jahiltar abin da ubangiji ta Allah ya talibi na azaba a ranar tashin kiyama ya tabbata a cikin hadisi daga Jabir dan Abdullahi Allah ya kare da a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da wani sahabi Ka'b ibn Ujra yace la yadkhulu al-jannata lahmun nabata min suhut ya kai ka ka sani cewa babu yanda za a yi mutum ya shiga aljanna matukar naman da ke jikinsa ya tsoro ta hanyar haramu dukkan mutumin da naman jikinsa kitsan jikinsa ya tsoro ta hanyar haramun ba zai shiga aljanna ba wannan hadisi ibn Hibban ya rawaito shi a wata riwaya ta Imam Tirmidhi Ka'b bin Uzra ke cewa manzon Allah ya ce da ni ya kai Ka'b bin Uzra ka sani cewa ba yanda za a yi nama da jini da suka kokkogo a jikin dan adam ta hanyar haramu mutumin ya samu damar shiga aljanna annaru aula bihi wuta ita ce ta fi cancanta ga wanda ya samu kansa a wannan hali ita ya kai Ka'b bin Uzra mutane iri biyu ne ko dai wanda zai samu ko dan ya fanshi kansa shi ne sammako wajen aikin alkhairi sammako wajen sauke wajibi sammako wajen neman halal ya yanci kansa daga azabar Allah wannan shine ɗaya cikin mutane biyu ko kuma wanda zai sammako dan halakar da kansa sammako wajen kulla kullalliya ga waɗansu dan cutar wani dan zambatar wani dan dambarar wani dan ƙetare haƙƙin wani dan zubar da mutuncin wani ko jinin wani mutanen duniya duk gaba daya a haka suke wayar gari ko na farko ko na biyu wannan hadisi sai ne ba mutum zai rawaito manzo Allah ce dukkan wanda ya mana algusu ya ha'ince mu ya tafi da mai kyau da mara kyau baya cikin mu ba za a tashe shi tare da mu ba a ranar tashin kiyama wannan hadisi ne ingantacce imamu muslim ya rawaito ya yan uwa musulmi ya kamata mu san cewa babu wani dan adam da zai mutu a ban kasa ko ka ce ba wata halitta da za ta mutu mutum ko aljan ko dabba ko tsuntsaye halittar cikin roko to ba wata rai da za ta mutu ba sai sai ta cika arzikin da Allah ya kaddara za ka samu ba yanda za a yi wani abin da Allah ya kaddara za ka samu ka mutu ba tare da ka same su abin da kuma Allah ya kaddara ba za ka samu ba ko da za a tsara ma shekaru doriya akan naka so biyu so hudu so biyar so goma babu yanda za a yi ka samu wannan abin ba ka kasa isa rabanka ba ka ketare arzikinka tun da sauran rayuwarka sai a sa cuta jikinka baka wayi gari da lafiya ba babu yadda za a ka ƙetare abin da Allah ya ƙasara za ka samu ya kamata ku san wannan bayan da za a ka ƙetare kwanakin da aka iyakanta maka ya kamata mu san wannan hadisi ya tabbata daga Abu Huraira manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ya ayyuhan nas ya ku mutane innal ghina laysa an kasratil ardi yawan haja yawan kadarori yawan kuɗi ba shine wadata ba walakin al-ghina ghina nafs wadata ita ce wadatar zuci ka ga ma abokin miliyoyi baya da hutun zuciya amma wani mai yan dubunnai yana da hutun zuciya ka iya samun mai dubunnai baya da hutun zuciya wani mai tsaruruwan kuɗaɗe ba su kai dubu ba yana da hutun zuciya da walwala da kwanciyar hankali baya da damuwa baya da kulli a cikin zuci baya da wani makaci a makogaransa saboda ubangiji ta Allah ya sanya albarka a cikin rayuwarsa وإن الله عز وجل يؤتي عبده ما كتب له من الرزق ubangiji ta ala na bai wa bawa abin da aka rubuta masa na arziki tun yana ciki bayan da za a yi rage maka manzo Allah ce fa ajmilu fi talab ku kyauta ta hanyar nema khudhu ma halla ku karbi duk abin da yake na halal wa da'u ma haram ku kyale dukkan abin da yake na haram ku karbe shi hadisi ne sahihi Abu ya Allah ya rawaito ya ku yan kasuwa ku sani cewa faɗin gaskiya dangane da hajarsa amana ta yadda baka da ha'inci wannan shine jarin da ya fi jarin nerorin da kake da shi albarka a cikin rayuwarka duk yawan jarinka duk karfin jarinka matukar baka da gaskiya matukar baka da amana to ka tabbatar cewa kana cikin hasara amma mai gaskiya mai riƙon amana duk karancin jarinka shine yake da albarka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace at-tajiru as-saduqu الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء dan kasuwa mai gaskiya mai amana wanda baya da alkutu za a tashe shi ma'an nabiyina wa siddiqina wa shuhada tare da annabawa tare da siddiqai tare da shahidai a ranar tashin kiyama hadisi ne sahihi imam muslim ku kiyayi dukkan dangin haram ku kiyayi rantsa-rantsa na karya ku kiyaye harshen ku wajen faɗin gaskiya a koyo hadisi ya tabbata da Isma'il ibn Ubay ibn Rifa'a daga babansa daga kakansa yace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ya ga mutane suna harkar kasuwa sai ce ya matar tujjar ya ku yan kasuwa yake fasta gabo da rasulullah dukkan su suka ansa manzon Allah kowa ya linke kayansa kowa ya ajiye hajinsa da mai saye da mai sayarwa suka mika idanunsu ga manzan Allah kowa ya mika wuya yana kallon manzan Allah dan bayar da muhimmanci mai manzan Allah zai isar musu na sako sai manzan Allah ce inna tujjara yub'athuna yawmal qiyamati tujjaran yan kasuwa za a tafi su ranar tashin kiyama fajirai mabarnata yan ta'adda sune al-fujjar amma sai ya zo gajiya ya ce illa man taqallaha sai fa wanda ya tsoraci ubangiji ta'ala ya kiyaye haram bai fada mata ba ya nemi halal ya nemi ta kadangada wa barra ya ji rantsuwarsa ya zanto bai rantsuwa ta karya ba in ya rantsi akan gaskiya ne in bukata ta kama wa sadaqa ya faɗi gaskiya lokacin da zai bada labarin hajarsa ya bada bayani na gaskiya in tana da aibu ya faɗa aibu in lafiyayya ce ya faɗi gaskiyar lafiyayya ce an ji an bincika babu aibu a ciki manzo Allah ce masu wannan halayyar cikin yan kasuwa su kaɗai da za su tsira illa man taqallaha wa barra wa sadaqa hadisi na sahihi imam muslim zai rawaito ya yan uwa musulmi hadisin da zamu rufe da shi a wannan haduwa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce arbabun idza kunna fika fala alayka ma fataka min ad-dunya al-amra guda hudu idan haska sun tabbata a gare ka sun haɗu game da kai game da ke to karka damu da duk abin da ya kwace maka a duniya ba kai hasara ba ababen nan guda hudu in kana da su to baka rasa komai ba a cikin duniyar ka abu na farko hifzu amana tsare amana idan an baka amana baka ci ta na kasa da kai ko ta na sama da kai ko na tsaranka ko amanar jama'a a matsayin ka da mai mulki mai rike da wani mukami abu na biyu sai duk hadis gaskiya a cikin zance da yadda ba ka karya kar ka ɗauka a cikin siyasa ya halatta kai karya ka faɗa abin da ba shi ne ba saboda wai manzan Allah ce alharbu kudu'a yaƙi ɗan yaudara ne ya manzan Allah yaƙi ya ce ba siyasa ba bai ce ba siyasa yar yaudara ce a'a siyasa abin da siyasa take nufi shugabanci shugabanci ko ɗan gaskiya ne amma a yaƙi shine sai ka faɗawa abokin adawa labarin da ba shi ne gaskiya ba dan ka ci nasara a kansa amma a fagen siyasa da wa kake yaki dan uwanka musulmi ne yake wata jam'iyyar kai ma musulmi kana wata jam'iyyar to sai kuma ka yaudare shi ko kuma a'a magoyin baya da yake wata jam'iyya shi za ka yi wa ƙarya a matsayin sa musulmi dan ka yaudare shi fassara wannan hadisi a fagen siyasa ya ci karo da dalilai na shari'a masu ɗumbin yawa manzo Allah ya abu na biyu gaskiyar zance abu na uku husnu khaliqa kyakkyawar tabi'a shine gaskiya da rikon amana da jarunta da kyauta da alkhairi da ihsani sannan wa ibbatun fi tuba da kame kai wajen neman abinci ta yadda halal zaka nema baka neman haramun baka neman shubha wannan hadisi ne sahihi wanda imam ahmad dan hanbal ya rubuta shi cikin ingantaccen hadisin sa اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهدين مهتدين وحفظنا بحفظك من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بك من ان نبتال من تحتنا يا رب العالمين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتوتا علينا فنذل يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وقوموا الى الصلاه